يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار da haka a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata na ramadan shekara wanda yau muna shida ga watan tara wato na ramadan daren bakwai shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 1 ga watan shida shekara ta 2017 da da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani mai girma don fahimtar abin da suka kunsa za mu tashi insha ta'ala a aya ta 38 inda za mu tafi har zuwa aya ta arba'in da ɗaya cikin suratul amfani da muke ciki kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su daga bakin malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا لقد مضت سنة فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة نعم المولى ونعم النصير واعلموا sallah Allah subhanahu ta'ala ya ce kullin ladina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad mabat sunnatul awwalin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace da waɗanda suka kafirta suke musun ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala da bauta to kace da su in yantahu idan har za su tsawatu za su hannu za su bar abin da suke kai na kafirci da yin hannun riga da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam yau lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata na zunuban da suka da laifuffuka sakamakon sun bar abin da suke kai na kafirci sun ba da gaskiya da Allah sun bi manzo sallallahu alaihi wasallam wa in ya'udu Allah subhanahu wata'ala ce amma idan suka zarce suka toge suka ci gaba da abin da suke kai na kafirci da taurin kai faqad madat sunnatul awwalin haqiqa tabbas al'adar ubangiji subhanahu wata'ala ta daga ta gudana ta halakar da al'ummin da suke karyata manzanni tun kafin su su ma idan suka ci gaba akan haka Allah subhanahu wata'ala zai halaka su kamar yadda ya halaka wanda suka gabace su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce qul lil na kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kace da waɗanda suka kafirta idan har za su hannu su tsawatu daga abin da suke na kafirci da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a gafarta musu abin da ya gabata na laifuffukan da suka yi malamai suke cewa daga cikin abin da yake da fayyace wannan gaba cikin wannan aya na abin da ya tabbata daga hadisan manzo sallallahu alaihi wa wa akwai hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaita wanda a karbo daga sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah za a kama mu da abin da muka riga muka yi shi a lokacin maguzanci kafin musulunta abin da muka yi muna arna za a kama mu da shi a hukunta mu ƙala, sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce da shi man ahsana fil islam duk wanda ya musulunta ya kyautata abin da yake kai na musulunci lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya ba za a kama shi da abin da ya riga yi a lokacin jahiliya ba yana arne kafin ya musulunta musuluncinsa ya share masa duk barnar da i ta kafin musulunci shigarsa addinin Allah da ba da gaskiya da Allah da i ya tafiyar masa yiwuwar a kama shi da abin da ina laifi a lokacin jahiliya har wayo imamu ahmad ya rawaci hadisi mai ɗauke da cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sahabinsa amr kai amr ba kasancewar hakika addinin musulunci yana shafe abin da ya gabace shi na zanabai ba saboda yadda yanayin wannan hadisai suke bayani a kan cewar idan bawa ya musulunta ya bar abin da yake kai na arnanci Allah ba zai kama shi da abin da ya yi na kafirci kafin ya musulunta ba to shi ne abin da wannan aya ma take faɗa mana abin da wannan aya take faɗa ne abin da waɗannan hadisai suke faɗa qul lil na kafaru ce da waɗanda suka kafirta in yantahu in za su hannu. su tsawatu daga abin da suke kai na kafirci da saba manzo yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata na laifuffukan da Allah ya ce wa iya udu faqad madat sunnatul awwalin amma idan suka ci gaba da abin da suke kai na kafirci idan suka wato ainihin dage suka kafe akan sai sun ci gaba da abin da suke na arnanci Allah ya ce faqad madat sunnatul awwalin tsari na Allah subhanahu wata'ala da hanyarsa wacce take zartacciya ba mai wato ainihin yankewa ba ta riga ta gudana akan halaka 'yan farko da suka saba wa manzanni wannan kuma ba zai hana yanzu wanda suka zo daga baya su ma in sun yi a halaka su ba wasu daga cikin malamai suke cewa abin da ake nufi da al'awwalin na farko a wannan aya su ne ƙuraishawa da wasunsu da suka halaka a yakin badar cewar waɗanda suka rage suna raye daga cikin kafirai bayan gudanar yakin badar da aka kashe ƙuraishawa da wasu ƙuraishawa a cikin yaƙi. to su ga launi ba jiyau ba ne allah ya halaka wasu daga cikinsu wanda sun riga ya su gabata zuwa ga lahira sun riga su mutuwa sun riga su wato rasa rayuwarsu to su sani cewa tsari ne na ubangiji haka yake wanda suka karyata annabansa da manzanni haka yake yi da waɗanda suka ƙi karɓar abin da yake a karɓa na tsari to su ma haka na iya faruwa da sai zama awwalin din abin da ake nufi ƙuraishawa da wasunsu daga cikin kafirin da suka yaƙi manzo a yaƙin badar aka halaka na halakawa to su ake nufi da al'awwali wasu malaman kuma suka ce ba su ake nufi ba in an ce al'awwalin ana nufin al'ummin da suka gabaci al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na annaba da manzanni to a cikinsu akwai waɗanda suka ƙaryata annaban da aka aiko musu da su. wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wata'ala ya halaka waɗanda suka tsare ta manzannin saboda haka su da suka gabaci al'umar annabi su ne a farko akan al'umar annabi ta biyo baya saboda haka faqad madat sunnatul awwalin al'adar ubangiji ta halaka wanda suka tsare ta annaba da manzanni ta gabata a mutanen farko waɗanda suka gabaci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganganun gaba ɗaya dukansu suna tafiya bai ɗaya ko dai ka ɗauki wato ƙurayshawa a matsayin suna na farko a wannan al'ummar da suka gabata cikin wani suka tsare ta manzo da aka halakar sai shiga cikin 'yan farkon su ma ko kuma ka ɗauka a su na ƙarshe ne da suka riski 'yan farkon da suka gabace cikin al'ummar da suka gabace annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da wanda suka tsare ta annabawan da suka gabata sai abin da wannan aya take koyarwa wannan aya tana sanar da mu cewa ita kanta ayar dalili ce mai zaman kansa akan cewar addinin musulunci yana shafe abin da ya gabace shi na laifukan da bawa i kafin musulunta mana musulunci na share kafirci ina tafiyar da barna da laifin da bawa i kafin ya musulunta sannan wannan aya tana sanar da mu cewa halakar da waɗanda suke karyata annabawa da manzanni cikin al'umman da suka gabata da wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam tsari ne da Allah subhanahu wata'ala yake gudanar da shi akan ire-iren waɗannan mutane sannan kuma aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake gafarta zunubai ishare su gabawa domin shi yake datar da bawa da ya musulunta kuma shine mai iya share masa abin da ya na laifi kafin musulunta saboda haka wani take san da mu cewar lallai ana buƙatar mu sakankance mu kudirce cewar Allah subhanahu wata'ala kadai shi yake gafarta zunubai ishare su gabawa Allah ka gafarta mana zunuban mu ka share mana bayan haka sai Allah ya ce فإنهم فإن الله بما يعملون Allah subhanahu wa ta’ala ya ce wa ƙatilohun kuma ku muminai ku yaƙi su arna hatta la ta kuna fitnatun har ya zamanto ba a samu wani mai tarayya da Allah a cikinsu ba ita ce fitina mafi girman fitina bawa ya rayu yana tarayya da Allah a ban ƙasa to ku yaƙe su har ya zama babu wata tarayya da Allah a cikinsu ko kuma har a waye gari babu wani batu na a fitin wani mumini daga addininsa a hana shi sake waye idan arna suka fuskancewar ku ba kan wallasa ba ne ku ba abokan ja da ku ba ne a gare su to za su ba tsammani za su saurara daga yiwuwar su hana wani mumini sakewa ya ba Allah wanda wannan fitina ce ga shi ba wanda yake bin Allah aka ce an hana shi sakewa ya ba Allah to da aka toku ku yaƙe su har sai ya zamanto cewar tsakaninsu da ubangiji su bani wata'ala ba magana su tarayya da shi tsakaninsu da kuma ku da kuke bin Allah subhanahu wata'ala ba batun su hana ku sakewa ku bauta musu to ku yi haka Allah subhanahu wata'ala ita gabar cewa wa ya kuna dinu kulluhu lillah dinu kulluhu lillah kuma har ya zamanto cewar ga baki ɗayan addini ya tsabtata ya zama tatacce ga Allah kadai subhanahu wata'ala domin idan ku da kuke bin Allah kuke wato ɗayan tashi da bauta kuke biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam in kuka yaƙe su aka rasa samun tarayya da Allah a cikinsu sun zama kamar wajen ta Allah in kuka yaƙe su ya zama ba maganar sa hana ku ku ba Allah domin su ma sun masu bin Allah to gaba ɗayan addini zai zama ana yin sa tsaftatacce tatacce ga Allah subhanahu wata'ala shine wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah Allah ya ci gaba da cewa fa hau idan wato suka tsawatu daga barin tarayya da Allah da kuma kuntatawa al'ummar musulmi fa inna Allah bima ya'maluna basir hakika Allah cikakken masani ne da abin da suke aikatawa fa inna Allah bima ya'maluna basir haƙiƙa Allah mai ganin dukkan abin da suke aikatawa ne ba wani abu da zai koyi gare shi ya san batun barin kafircin da suka yi ya kuma san batun sun shiga addinin musulunci su ma sun zama bayan Allah na gari fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah malam ibnu kathir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa daga cikin abin da ke shaida akan wannan gaba ta wannan aya dangane da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah ya zama ita ce a bar faɗarsu a bar ƙudurcewarsu a bar aikatawarsu a aikace ta ɓangaren abin da ya shafi ibadu da za su yi wa Allah fa in qaluha idan har suka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah suka tabbata a kai asamu minni dima'ahum sun tsare jininsu daga gare ni ba ni ba yaƙar dama ana yaƙar wanda ya ƙiya ba Allah ne kuma ya hana mai bin Allah ya sake ba Allah to amma daga inda kai ma ka ba da gaskiya da Allah batun a yaƙe ka a zubar da jininka ya kau wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu da gare ni ba magana a taɓa ka a matsayin ganima illa bi haqqiha sai dai in da haƙƙin da ya cancanci a taɓa wannan jini nasu ko kuma dukiya tasu a tsarin musulunci kamar su taɓa ran wani ba da haƙƙi ba su maza a kashe su a matsayin wato ainihin fansa na wanda kashe a kashe shi ko kuma ya zamanto sun taba dukiyar wani sun ci ba ta hanyar da ya halatta ba za a iya karɓa masa dukiyarsu da gare su to da ka ne zai sa iya taba dukiyarsu ko kuma jininsu yayin da suka zama sun saba a addinin musulunci wa hisabuhum ala Allah sakayya da kuma wato bibiyar abin da suka yi a bincika a musu sakayya ta abin da suka dace da shi ala Allah azza wa jal wannan kuma yana ga Allah mai girma da buwaya to wannan hadisi shi ma sai ke tabbatar da cewa umarni ne na Allah subhanahu wata'ala a yaƙi bayan bayi da ke ban ƙasa wanda suke tarayya da Allah har su bar abin da suke kai na kafirci su koma ga addinin Allah na musulunci da Allah yake cewa wa yakuna dinu kulluhu lillah kuma addini ga baki ɗaya ya zama tsabtatacce tatacce ga Allah kadai malam abdulrahman bin nasir sa'idi ko sa'adi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan ita ce manufa a tsarin addinin Allah na abin da ya shafi shar'anta yin yaƙi da fada ko fito na fito da kaurawa tsakanin musulmi da arna cewar dan a ingije sharrin waɗanda suke makiya addinin Allah kafirai dan kuma a baiwa addinin Allah kariya da tsaro wannan shine hikimar da ta sa ko wannan ita ce hikimar da ta sa kuma dalilin da ya sa aka shar'anta yaƙi a musulunci don a wayi gari addinin allah ya zama a tsaftace a cikin kariya sannan arna an daƙile dukkan wani sharri da zai bayyana ko ya fito daga gare su izamanto kawai babu abin yi sai addinin allah da allah ya halicci bayi domin sa har a waye gari wato addinin Allah ya zama ya ɗaukaka akan sauran addinan da ba na gaskiya ba ya zama ya fice ya sama da su wadda ita ce hikima da kuma wato manufa ta shar'anta yaƙi a cikin addinin musulunci wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-din kulluhu lillah Allah ya ce fa idin tahaw fa inna Allah bima ya'maluna basir idan ku haka kafirai sun bar abin da suke kai na kafirci da saba manzo sallallahu alaihi wa sallam ku sani da ku da su baki daya Allah subhanahu wa ta'ala cikakken masani ne mai gani ga abin da bayansa suke aikatawa sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya na sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yaƙi kafirai wanda suka kafe sai sun yi tarayya da Allah kuma suka hana bayin da suke bin Allah sakewa su ba Allah to za a kira su zuwa ga Allah in sun amsa fa lillahi alhamd in ba su amsa ba kuma za a yaƙe su sun yi kaɗan suke suna zaune a cikin wato ƙasar Allah su shaƙi iskar Allah su ci abin da Allah ya samar a ban ƙasa kuma su ce wanda ke bin Allah ba zai sake ba Allah ba kuma su za su sake su miƙe kafa su abin da suke so to ba su isa ba za a kawar da wannan wato ainihin dagiyar tasu da wannan sharrin nasu a bi ta bayansu ko a bi ta gabansu a yi fata-fata da su har sai sun koma gaban Allah subhanahu wata'ala ko kuma su risana wa addinin Allah su kyale bayan Allah su sake su bautawa Allah sannan wannan aya tana sanar da mu hikimar yaƙar kafirai shine a baiwa addinin Allah kariya a kuma daƙile dukkan wani sharri da zai bayyana ta ɓangaren kafirai tattare da addinin Allah da kuma bayan Allah da suke bin Allah sana wani aya na sanar da mu cewar tataccen addini tsaftatacce na Allah ne su subhanahu wata'ala gare shi kawai ake wato bauta a ɗayan tashi da biyayya da kuma wato ainihin imani bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar Allah subhanahu wata'ala yana ganin duk abin da bayan su suke aikatawa kuma yana sanar da shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in tawallaw fa'lamu anna Allah mawlaakum ni'mal mawla wa ni'man nasir Allah subhanahu wata'ala ya ce gaba da cewa wa in tawallaw fa'alamu an Allah ku idan har waɗannan arna suka juya baya suka bijire ya zamanto sun bar abin da kuke kiransu zuwa gare shi na su zo su ɗayanta Allah da bauta su yi biyayya gare shi shi kadai to sai suka bijire suka bintsire suka ƙi hakan suka suka wato alin kafe akan abin da suke kai na kafirci shi za su gaba da yi Allah subhanahu wata'ala ya ce fa'alamu to ku sakankance ku muminai ku sani sani na sakankancewa cewar annallaha maulaku Allah shi ne mai ku, majibincin al'amuranku shi zai tsaya muku sun yi kaɗan su ja da ku ko su hana ku sakewa ku ba Allah Allah na tare da ku da agajinsa da goyon bayansa da taimakonsa Allah yake cewa ni'mal maula madalla da mai tsaya wa bayinsa Allah madalla da majibincin bayin Allah musulmai Allah wa ni'mal nasir kuma madalla da mataimaki idan aka ce Allah ne wanda ya dace da Allah ne mataimakinsa wanda ya dace da Allah ne majibincin al'amuransa to ba magana taɓewa ko tsoro na wani daga cikin bayi da Allah subhanahu wata'ala ya samar domin babu wani wanda ya sai da Allah wannan aya tana koyar da mu cewa Allah maɗaukaki shine wanda yake taimakon bayinsa muminai kuma yake ingije musu makirci da kutungwila da mugun nufi da shiri ta bangaren abin da ya shafi bujirarrun bayi da kuma abin da ya shafi dandazo na masharanta game da addinin Allah da bayansa da suke bin addininsa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فأن لله الرسل ولأولي Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa'lamu annama ghanimtum ku sani ya ku muminai Haƙiƙa dukkanin abin da kuka ribata kuka samu na ganima min shay'in komai ƙanƙantarsa komai yawansa abin da kuka wato ainihin dace da samunsa daga wajen arna a sakamakon kaura yaƙi da kuka yi tsakaninku da su kuka fi ƙarfinsu allah ɗora ku a kansu kuka rinjaye su to abin da kuka samu na dukiyoyi a ta dalilin wannan yaƙi da kuka yi tsakani da allah sai allah ya ce fa'anna lillahi ko musa. allah subhanahu wa ta'ala yana da ɗaya bisa biyar ɗin abin da aka samu na ganimar. shi kadai a a sai ce walin rasul da kuma manzo walidil qurba da makusanta ga manzo sallallahu alaihi wasallam wal yatama da talakawa wal masakin da mabukata eh, wal yatama da marayu wal masakin da kuma mabukata talakawa wa bin sabili da wanda yake dan tafarki matafin da guzuri yankewa amma fa aiki da wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala na cewar abin da aka samu na ganima za a kasa shi gida biyar a ɗauki kashi ɗaya a ware shi ga Allah da manzo da makusanta ga manzo da marayu da talakawa da kuma matafin da guzuri yankewa in kuntum amantum billah in har kun kasance kun ba da gaskiya da Allah imani na gaskiya domin wanda ya imani da Allah to za ka da yana biyayya ga dokokin Allah subhanahu wata'ala amma in ka ga bawa yana ya ba da gaskiya da Allah amma kuma ana ta tabar za da shi wajen bin dokokin Allah to akwai alamar tambaya game da imaninsa wama anzalna ala abdina Allah ya ce kuma in har muddin kun ba da gaskiya da abin da muka saukar wa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na ayoyi na alkur'ani da kuma gudunmawa daga sama ta mala'iku a lokacin yakin bada da ruwa da aka saukar daga sama don wato ainihin kasar gurin za ku yaƙi ta dandaɗe ku samu damar sakewa a yaƙi samun kalau lafiya ire-iren waɗannan abubuwan da Allah ya saukar in har kun yi imani cewar abu ne daga Allah subhanahu wata'ala da su ayoyin da mala'ikun da saukar da ruwan to in har kun yi imani da haka to ku aiwatar da wancan hukunci da umarni da Allah subhanahu wata'ala ya na abin da aka samu na ganima a kasa biyar a ware kashi ɗaya ga Allah da manzo da makusanta ga manzo da marayu da talakawa da kuma wanda yake matafi in har kun ba da gaskiya da abin da Allah ya saukar yawmal furqan ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ranar rarrabewa tsakanin kafirci da imani ranar da aka yakin badar yawmal taqal jam'an ranar da wato jama'ar muminai suka haɗu suka kaura da jama'ar mushrikai wallahu ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu babu wani abu da isa ya gagar Allah subhanahu wata'ala ko ya gajiyar da shi fasara wannan aya a fayyace malamai suke cewa da Allah ya ce wa alamu annama ghanimtum min shai ku sani haƙiƙa dukkanin abin da kuka rabauta da samunsa na ganima sai malamai suke ce abin da ake nufi da ganima ita ce dukiyar da musulmai suka cimma samunta suka wato ainihin karɓe ta ta ƙarfi da yaji daga wajen wato ainihin kafirai dukiyar kafiran da rinjayar da musulmi suka yi musu a yaƙi tasa suka batta musulmi suka kwace ko suka karɓe su daga hannunsu ita ake cewa ganima saɓanin abin da ake cewa alfai wannan shi kuma ita ce dukiyar da allah subhanahu ta'ala ya sauwaƙe samunta ga bayansa musulmai ya wato ainihin datar da su wajen cin mata da samunta daga jikin dukiyar kafirai ba tare da an kaura yaƙi ba tsoro da fargaba ta sa arna su gudu su bar abin da suke da shi na dukiya da abubuwan amfani musulmi su cimma wannan abin su samu a bagas to na shi ake cewa fai amma in har an yi gwagwarmaya an zubar da jini an fafata wannan sunansa ganima to Allah yake cewa wa alamu annama ganimtum min shay' ku sani hakika abin da kuka cimma samunsa ta ƙarfi da yaji da fafata yaƙi tsakaninku da kafirai kome ƙanƙantarsa ko mai yawansa na ganima to shine Allah ya a shi za a ware ɗaya bisa biyar a bayar ga shi Allah da manzo da marayu da talakawa da wanda yake matafi sannan malam Muhammadu al-amin shankiti allah ji kansa rahama yake cewa ita wannan aya mai girma ta yi nuni akan cewa kashi hudu daga cikin biyar din da aka raba biyar aka ware kashi dai aka ce ga waɗanda za a ba allah manzo marayu talakawa matafi to ragowar kashi hudun wannan aya tana nuni akan cewar ta mayaka da suka yi yakin da suka cimma samun wannan ganima domin Allah ya ce fa anna lillahi qumusahu daya bisa biyar ɗin kashi hudun nan na Allah ne da waɗanda bayanin su gabata ayar tana nuni akan cewa to ma'anar haka ragowar koma kashi hudu cikin biyar ɗin ta waɗanda suka je suka fafata yaƙi aka samu ne domin cewa i ba'alamu annama ghanimtum ko ku sani hakika abin da kuka kai ga cimma samunsa na ganima su suka samu ce nasu ne ko sai ce to fa'anna lillahi ko a ciki za a ba Allah ɗaya bisa biyar kenan hudu bisa biyar din kuma na waye naku ne an fahimci bayanin ita to wannan shine abin da ayar take ambata mana take sanar da komai kankantar abin da aka samu komai yawan sa to haka za a gudanar da wato kasashe gida biyar kaso guda na waɗanda Allah ya ambata kaso hudu na waɗanda suka fafata yaƙi suka samu ganima yake cewa wannan tantanciyar da tabbatarwar shine abin da jumhurin malamai suke kai a tattar da abin da ya shafi kasan abin da aka samu na ganima cewar hudu bisa biyar na musulmin da suka je yaƙi ne ɗaya bisa biyar na allah subhanahu wata'ala da manzo da marayu da talakawa da kuma matafi sannan dangane da abin da ya shafi kashi hudun da aka ce na mayaka ne ana kasa shi su ne daidai wa daidai. ba a cewa a ba wani nasa ya fi na wani yawa a ana kasa wannan abin da aka samu na ganima gwargwadon yadda za ce an kwatanta adalci kowa ya samu abin da ya dace ya samu sannan da allah yake cewa fa anna lillahi khumusa wasu daga cikin malamai suke cewa to shi kuma wannan humus din ɗaya bisa biyar ɗin da aka ware aka ce na Allah ne da manzo da waɗanda suka biyo baya sai malamai wasu daga ciki suka ce gida shida za a kasa tunda in ka biyi biyi yadda Allah ijero ya ce fa anna lillahi ko ko musa an fara faɗa Allah ko sai aka ce me walin rasul nabi kenan walidil qurba na uku ko wal yatama na hudu wal masakin na biyar wabin sabil na shida suka ce gida shida za a kasa wannan kaso ɗaya daga cikin biyar din sai a ce Allah ga naka manzo ga naka marayu ga naka talaka ga naka matafi ga naka makusanta ga naka an fahimta to haka wasu malaman suka tafi a kai sannan suke cewa to an ce ga kasun Allah da kamar da suka kasa shi da dinnan ya za a yi da wanda aka ce na Allah ne an fahimta in shi manzo an ce ga naka eh to manzo an ba shi makusantansa ga naku an ba su marayu ga naku an ba su sannan talakawa kuma ga naku matafiyi ga naka to ya ka san Allah kuma a yare shi sai suka ce ba za a yi ba a tafiyar da shi wajen tafiyar da harkokin ba shi ne an ba wa Allah an fahimta ko amma aya ta ce ba za a ba hadisi ne ce ba za a ba shi sa wasu malamai suka ce wannan magana tana da rauni ba kira shi da za a kasa ba abinda jimhurin malamai suka tafi a kai suka ce a'a yadda abin yake da Allah ya ce falamu anna ma ghanimtu min shay'in fa anna lillahi khumsa wa suka ce da Allah da manzo hada suke guri guda kaso guda za a in ka ba Allah ka ba manzo in ka ba manzo ka ba Allah shi ne bahaushe ba yake cewa kayan annabi na Allah ne an gane ko to suka ce haka za to idan aka samu wannan kasan ya fita sauran rago kuma abin da zai biyo kaso nawa ne hudu kenan gida nawa za a kasa biyar Allah da manzo bangare guda sai kuma makusantan manzo sai kuma talakawa marayu matafi suka ce wannan shine abin da ke akwai wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a suka ce farawar da aka yi da na lillahi kuma sahu aka faɗa Allah to an faɗa haka ne don cewar a yi dan Allah a bayar da shi ga manzo ya sanya shi inda ya dace an yi haka don a buɗe da maganar Allah subhanahu wata'ala saboda kayan duka gaba ɗaya ga neman ta Allah da wacce za a ba su mayakan shi ya ba da nasar da aka samu da wadda ya ce a ware a ba wasu ke bantattu duka dai kayan su shi yasa aka ce fa anna lillahi aka fara kawo Allah sannan bayan haka suka ce dangane da abin da ya shafi kasan da za a danka a hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin kasan Allah da na manzo to shi ma dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafiyar da shi ne game da al'amuran musulmai maslaha ta al'ummar musulmi da yake shugabanta a nan abin yake tafiya manzo bai daukan wani abu a matsayin shi ne zai sa a gaba ya ce ci kamar da ya tabbata a hadisin da imam abu da imam nasayi suka rawaita manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali mimma afa Allahu alaikum illa al ban banda wani abu cikin abin da Allah ya ba ku na ribar yaki illa ɗaya bisa biyar wal khumsu mardudun alaikum shi ma ɗaya kashi cikin biyar ɗin ku dai ake dawo da shi in an ware an ce gashi a hannun manzo ana nan bayan kunci-kuncin yana ku. za kuma ku saya manzan Allah fa ga halin da ake gari yayi zafi ya tsakuro ce unguwan nan aje ko wani zai saya manzan Allah kaza fa ya faru ce to na dauka a dauko masa a bashi a ba to ku za ku zo ku karar da wannan din kawai reserve ne aka yi muku na wani lokaci akan a ku kuci kuci ya a cinye du to shine aka ce manzo ya kula da shi zuwa gaba za a samu wani yanayin da za a shiga cikin takura in an zo manzo ya dauka ibrahim an fahimci bayani to sannan bayan haka malamai sun yi saɓani kan ce to kasan da aka ce na Allah ne da manzo da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu ya za a yi an fahimta kasan da aka ce na makusantansa ne an suma makusantansa sun kakkare to aka yaƙi aka samu ganima da Allah ya ce a kasa biyar a ware nasa da na manzo da makusantan manzo sallallahu alaihi wasallama ya za a yi da wannan kasa za a kasa ko an daina kasawa da su an fahimta ko in kuma za a kasa to ya za a yi da shi to malamai suke cewa da kasan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da na makusantansa bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ma karewar makusantar nasa wannan rabo bai saraya in har aka yaki aka samu ganima yadda Allah nan yace a raba haka za a raba sai a dauki wannan kasan na Allah da manzo a ɗauki wannan kasan na makusantar manzo sallallahu alaihi wasallam sai a danka wa jagoran al'ummar musulmi ya cika gaba da tafiyar da shi akan al'amuran da suka shafi musulmi in an zo ana maganar masallaci bangare kaza ruwa ya rusa ko kuma ginin ya ji jiki filasta tana fatowa sai ce a ɗiba a cikin wannan kudin aje a gyara gurin ibada Allah ba sai an zo ana cewa ku kawo ku kawo ana samun karancin barwa ko kuma a ba da abin da ba zai yi ba a an zo an samu kai wata hanya gadar da ake bi ta rushe ruwa ya tafi da ita sai ce a wara cikin wannan abin da ike na Allah da manzo da na makusanta manzo sallallahu alaihi wasallam da aka samu a gani ganimar yaki, a sanya shi a wannan ayyukan kowa ya mora an fahimta malamai suka ce haka za a ci gaba da yi kamar yadda haka wato Ani, su abubakar siddiq su umar faruk da sauran halifofi su karka tafiyar da abin da yake kasan allah da manzo akan maslaha ta al'ummar musulmi wannan shine abin da jumhurin malamai suke kai amma imamu abu hanifa allah ya ji kansa da rahama shi yana da fahimtar cewar ka san manzo sallallahu alaihi wa sallama da na kusantansa bayan mutuwar manzo ba magana a raba wannan rabu in ka cire ka san Allah da manzo da aka ce ka cire na makusanta abin da ya rage marayu mabukata matafi wannan shine kasan da za a ci gaba da shi? to amma ba ita ce magana ta tafi ba maganar magabatan wato magabana kai maganar jamhur ita ce abin da ta zama mafificiya a cikin waɗannan maganganu guda biyu su da Allah yake cewa fa'lamu anna lillahi khumsahu fa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba dhil qurba din nan su waye dhil qurba din makusantan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan ma an samu maganganu kamar guda uku wasu kace an ce dhil qurba sune banu hashim wasu kuma suka ce a shawa gaba ɗaya wasu kuma suka ce a banu hashim da banul muttalib su annabi ike kira ko kuma su ake nufi a wannan aya walidul qurba saboda haka su Allah yake nufi walidul qurba banu hashim da banul muttalib kadai malam muhammad amin ash-shanqiti Allah ya ji kansa rama yace wannan magana ta uku ita ce mafificiyar magana domin ita ce gaskiyar da babu kokonto a cikinta saboda faɗar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake cewa inna mu banu hashim wa banul muttalib da banul muttalib shay'un wahid abu guda Imam bukhari da wasu suka rawaci wannan hadisi su da sai malamai suka ce to wannan hadisi ya zama hujja da dalili cewa wani bil qurba na nufin banu hashim da banul muttalib to sannan kuma an yi saɓani har wa yau wato idan aka sami kasan zilƙurba makusantan manzo sallallahu alaihi sallama da aka ce su ne banu hashim da banu mutsali kasansu in za a ba su ai su ɗin akwai maza a cikinsu akwai mata za a ba su daidai wa daidai yadda aka ba mace haka za a ba namiji yadda aka ba namiji haka za a ba mace ko ko za a fifita kasan maza ifi na mata kamar yadda yake ake a gado da zakari mislu hazzul unsayin to game da wannan magana cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa za a ba wa namiji kasan da aka ba mace guda biyu sai a ba namiji irinsa a matsayin shi kadai an yi zakari mislu hazil unsa ne kamar kwatankwacin yadda ake a gado amma malamai suka ce wannan magana ba ta da dalili dan ba gado bane a gado Allah ya faɗi ai haka zakari mislu hazzil unsa ne amma anan bai faɗi haka dan kowace aya ta gado hukunci da ita anan ba daidai bane saboda in za a fifita maza akan mata sai an zo da dalilin da ya fifita su wajen wannan rabo sai kuma magana da malamai mafi yawanci suka tafi akai cewa za a raba daidai wa daidai abin da aka ba mace shi za a ba namiji ba magana namiji ya fifici mace abin da za a ba shi sannan Allah ya ce wal yatama wal masaki sai kuma marayu sai kuma waɗanda suke talakawa to shi ne malamai suka ce marayan da aka wayi gari yana da kuɗi ma'ana maraya ne amma babansa ya mutu ya bar masa dukiya maƙudan kuɗi bai dai fita daga cikin marayu ba domin ya babansa ya mutu ina bai zai iya kansa abubuwa amma an bar masa dukiyar da shi ma ya zama maloniya to malamai suka ce ba za a ɗauki wannan abin da aka ce a bar a bashi saboda shi yanzu mawadaci an fahimta ko dama hikimar ta aka ce a ba marayu saboda wanda zai tsayu akan al'amarin su baya rayu to kuma yanzu suna da abin da ma sai dai su ba wani ya kuma za a ɗauke na waɗannan mabukata kuma a ba a ƙara mai ƙarfi ƙarfi an fahimta ko malamai suka ce ba za a yi haka ba haka shi ma da aka ce wani masaki mabukata ana baka kana na a mabukaci ana baka ana baka ranar da aka baka sai aka yi sa'a ka samu kwakwaran wato danka sai zamanto kankace shekara ta zagayo kai ma ana magana kudin ka sun kai na sabi to fa ba za ka zo ka ce a ba mu ka san mu na wal yatama ba wal masakina ka ce to ai kuna cikin miskine kana cikin miskine miskine a da amma a yanzu ka tashi daga miskine an fahimta suka ce ba za a sake dauka a baka irin ba da zakkar mutanen mu ba ka ba shekarar ta wuce bana ma zo ya ce yana tuni. Allah ya kai mu shekara mai zuwa ma ce shi ya zo shi kullum a bashi za a yi ta yi bai tunanin abin da aka ba ina juya wata ran shi ma ya dauka a baya to sai da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsara tsari dangane da abin da ya shafi abin da aka samu na ganimar yaƙi yake cewa akwai kasan da yake na mayakan da suka fafata yaƙi shine kashi hudu cikin abin da aka samu na ganima kuma yake sanar da mu cewa za a ware kashi guda daga cikin biyar da aka kasa aka ware hudu aka ba masu yaƙi to kuma kashi ɗaya za a danka a hannun jagoran al'ummar musulmi a lokacin manzo za a danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan kuma rayuwarsa a hannun wanda yake halifansa ko kuma jagoran al'ummar musulmi don tafiyar da wannan abin da aka ce na Allah da manzo ne akan maslaha da amfanin al'ummar musulmi gaba daya haka abin da ya shafi na makusantar manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin haka za a tafi da shi ayar tana sanar da mu cewa a tsari na addinin musulunci addini ne mai tsari da har kullum yakan kalli mabukata na cikin addinin a raka wato ainihin kulawa da al'amar rayuwa su za mu samu sassaucin rayuwa musulunci bai yadda a tafi da tsari irin na gurguzanci ba wasu ne kawai suke cin wasu anin moriyar abinda ake da shi na dukiya ko kuma arzikin Allah da ke ban ƙasa wasu kuma sun zama wasu anin ƙayau a kodawar lokaci a'a a tsarin addinin Allah lallai waɗanda suke sun jika su firka yayyafa wa waɗanda suke a bushe kada a waye gari su kullum a jike wasu kuma a bushe sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duk sanda aka ce bawa ya bada gaskiya da Allah imani na gaskiya ya kuma bada gaskiya da abin da aka saukarwa manzo sallallahu alaihi wasallama na ayoyi da gudunmawa ta musamman da Allah yake manzo to zaka tarar duk abin da Allah ya ice wannan bawan yayi yana yi domin dama dabi'ar mai imani shine bi wanda ya imani da shi bisa kyakkyawan zai samu sakayya ta kware da gare shi sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wato ainihin ranar yakin badar rana ce da ta zama ranar rarrabewa tsakanin karya da gaskiya tsakanin bayan allah muminai da waɗanda suke kafirai sannan kuma allah yana sanar da mu cewar shi mai cikakken iko ne akan kowane abu shi ne abin da ya sauwaka na karatunmu na abin da muka da allah ba mu ladansa kuskure kuma allah iya taimaka